'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu afirka tv 3 muna sake muku marhabin a cikin wannan shiri namu mai bayani akan ayyukan haji da wasu kurakurai da ake samu wasu daga cikin mahajjata suke aikatawa dangane da haka eh, muna tare da bakonmu na yau da kullum malam adam salih shekarau malam muna maka marhabin a cikin wannan shiri marhaba da zuwa mana hannu. Eh, malam ina ga wancan eh, shiri da ya wuce mun koro bayani zuwa har ayyukan umara har inda muka zo ƙarshen safa da marwa inda eh, aikin aka fara wurin yin aski da wasu kurakurai da ake samu wasu na aikata cikin yin wannan wajen yin aski mm. na ga daga nan malam za mu baka bayani za ka ci gaba da hadakarwa bismillah rahman rahim <clears throat> alhamdulillah alladhi شرع لعباده حج بيته الحرام وجعلهم من مباني الدين العظام وشريعة متحتمة على الأمة تقيمها كل عام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد مالا حمزة منا ƙara muku godiya mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe da yake ma mu falalarsa da kuma jin kayinsa da rahamarsa yake haɗa mu cikin wannan shiri da kuma sauran shirye-shirye na wannan tasha na afirka tv 3 da muna mika godiya zuwa ga wannan tasha allah ya saka musu da alkhairi da masu kallon mu gabaki daya eh kamar da kuka yi bayani hakikanin wancan shirin da ya gabata mun fara bayani akan abubuwan da suka shafi ayyukan hajji tunda muna bayani ne akan wanda ya dauki niyyar yin tamattu'i mm. shine a hada aikin hajji da umara mm. to mun fara bayani yadda ake umara har ma muka zo karshen ma umaran muka kai lokacin sa'ayi da izin sa'ayi sai muka bayani akan wasu kurakurai daga wasu daga cikin mahajjata suke aikatawa eh, daga cikin su mun bayani akan cewa wasu za ka gani idan sun idasa sai su zo maimakon su yi aske gashin kansu ga baki daya sai suna zuwa suna ɗiba a nan su ɗiba a can kaɗan kaɗan daga cikin gashin su muka ce wannan sabani suna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk inda gashi yake a kanka ya zamanto ma'askan ya bi a wajen ya hidda gashin ka ko baka baka yi kwalkwal balba ne ko baka hidda gashin eh kasance dai ka eh. taba an daidaita gashin gaba aiwa daidaita duk ko an an hidda a ko ina ya zamanto an an taba wajen to eh. da abin da ya samu kai wanga bayani za ka ga wasu daga cikin wasu samari haka idan ka kare aikin umara hmm. suna tsaye wajen marwa Eh, kana ida sai suke maka hajji hajji kasu sai da kaji sai suna ɗanka almakashi haka su ɗiba na su ɗiba na wata ran ko ɗibawa ba su yi mala wallahi mala ko lokacin da na taɓa shige a wajen na ga wani wasu suna yi mishi wannan abin shi ya duka ya ba su kanshi shi kawai ashe yana nan ga motsi da almakashin ne ba ma ya cirewa ba ya nan ga cirewa to kaga wannan sai da muka yi mishi tambayi muka ce ya hakuri yayi tsoron Allah wannan abin da yake bai kamata shi kuma wanda aka yi muka eh ma askin mm. shi wanda muke tare da shi shi ma ya mai magana akan cewa nan ba sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka samu inda za a hidda maka idan ya samu abin da ya sa aljihu shikenan to kaga wannan kuma sabon dan shi ne muka ce alhazai ka shi yi tunanin cewa dan zaka zo aikin hajji sai wani ya ce a maka ma ana irin wannan an yi ba ga yana cewa cikin tawafi ma ana yanke aljihu ana yanke aljihu ba to bale ma abin da ya saura to kaga ni ba kan shi ba akan cewa irin wanda ke wa'annan ayyukan mafi yawanci idan hukumar masu kula da harami sun ga hadu da shi suna gudu eh, tun dama almakashin suke aljihu suke sashi mm, da sun gaba ba kowa sai su fito su rinka ce maka sai su rinka cin kuɗi ka ji da Allah ne mutum za ka zo ya baka kanka yana tunani kana nan gami aski a ce baka yi ba sannan askin ma da kake asalin shi ma wannan ba haka ne suna na manzo Allah ka zo ka ɗiba nan gabas yamma gaba baya ka zo ka ce shikenan aski wannan ba haka bane saboda haka wannan kuskure ne alhaji alhaji wata shawara zan ba mutanen mu mm. eh, da dai karshen ka kare aikin umara an keɓe wurare na aski ko da in ba ka son ka ce can cikin unguwa eh, ko wajen masaukinka daga nan waje wajen muka ta harami akwai wuraren da aka keɓe na aski wuraren da hukumar saudiya ta keɓe ma askani zalla zalla na wanzu ga mutum ya hina aski suna nan suna jira to kaga wannan duka kusa haramin ma ya hi kala na wurin sai ka zaɓi wuri ka je ka zauna maka rashin fahimta ce da rashin ganewan wasu amma in mm. Allah ya sware da duk wanda ya ji akan cewa akwai wa'annan kaga ba zai ma tsayar sai mm. kun bance haka ma abin da ake samu ma in ma a ce ba a kaddara suna hidda maka gashinka suna hidda suna maka aski matsalar da ke da kwai sa masallaci ma yana datti yanzu wannan wurin me yake da suna wannan wurin da ake safa da marwa mm. da kowa zai zo ya bada kanshi ai yanzu wurin du zai zama to eh, gashi wurin marwa ne ma ai man shi ake hani nan ne marwa to ka gani ba wurin ne ma hukuma suke hani su annan mutane sai sun ga babu hukuma sai su rinka zuwa suna karban kanun wasu alhaji suna musu aski ta wannan kuskure ne daga cikin kurakuren mun bayani kusan kuskure na karshe shine mata hmm. za ka ga mace idan ta kare a wannan wurin ga hili ga kowa ga su suna gani maza da mata za ga ta hidda wannan hijabi ko dikonta ko mayafinta ta hidda ta bude gashi yar uwarta tana nan ga yanke mata gashi kai hmm. saboda haka wannan bai kamata ba mace al'aura ce bai kamata ya zama ta irin wannan wuri mai tsarki da sauransu ta zo maimako ita samu lada ya zamanto ita sai ya to tana kwasan zunubi wanda zai sa wani je kalle ta da sauransu wannan ta bari in ta kare za ta je gida masauki ko sauransu ta sayar wata ta yanka mata wannan gashin da aka shar'anta mm, su mata haɗiya suke ko su mata za su haɗa gashin su gabaki ɗaya guri daya sai to tsawon gashin shi kenan sai ta yanka gwargwadon an mula shine wannan karin hannu yani tsawon sai ta hada gashin duka baki ɗaya ita ma ba wai ta iba goshi ba ba wa ta iba goshi ai an ta hada gashin goshi gaba yamma kenan eh. ta dama su mata ka san da me yake da suna in dai an za a yi wannan hada shi za ta wuri guda sai ta iba daidai hannun daidai wurin sai ta iba daidai abin gama yanka hannun ga an mula wanda laraba ke ce an mula hmm. gwargwadon tsawon wurin shikenan sai ta yanka sai ta yanka mata shikenan ita ta ta halulu kenan to da yin haka alhaji ko hajiya to yanzu kai ka zamanto ka kare aikin umra mm. fatan kuma Allah subhanahu ta'ala ya karba kenan daga yin haka zaka iya je gida idan kai alhaji ne mm. ka hidda wannan ihramin naka tunda dama kai da ihramin da meke da zane da wannan mayahin zaka iya je ka hidda su ka yi wanka ka huta ka sa kayan gida shikenan ita ma mata shikenan daga wannan lokacin duk abin da aka ce bai halitta ta yi idan tana da ihrami wanda muka yi eh, mun yi bayani su a harko lokacin da muka ce idan mutum yana da ihrami bai kamata hidda aka yi hawa ba bai kamata ya sa turare ba ko ya yi kaza da sauransu hmm. wannan abubuwan duka yanzu ya halitta idan wanda ya je da iyalinsa ne kuma ya halitta ya zo ma iyalinsa da sauransu hmm. wannan duka ya halitta tun yanzu ya kare aikin umara yanzu yana nan yana jira har sai ranar da za a fara ayyukan hajji shi yanzu wannan da muka yi bayani ya kare aikin umara hmm. mai tamattu kenan kenan da za a fara ayyukan hajji shine ranar takwas ga watan zulhijja wanda za a bari makka a fara tahiya mina mm. to alhaji daga wannan ranar ya zo mm. to kuma an shar'anta ma abubuwan da ka aikata tun harkon dokan ihramin ka yi su su ne zamanto ka yi wanka idan kuma akwai abubuwan da ya kamata ka hidda na aka hinka ka hidda su idan akwai abubuwan da ya kamata ka aske daga jikinka wanda aka shar'anta askin su kai aske wurin yin tsafta sannan kuma ka yi wanka ka sanya turare ga jikinka ba ga ka ba saboda haka lokacin nan sai ka sanya ihrami shikenan sai ka yi tarbiya ka ce eh kai abin ga kai harama ka ce labbaik allahumma hajjan kenan sai zumanto wannan ranan bayan ka yi wanka alhaji shikenan sai ka sanya ihramin ka ka ɗauki niyya ka ce labbai Allahumma hajjan to daga wannan alhaji sai ku tashi ranar takwas kenan ranar takwas ga wata wanda ana kiran shi ranar tarbiya mm. abin da ake ni da ranar shi shine ranar shayarwa kamar da yana shayarwa tun da ya zamanto a da a can mina inda za a je ba wuri ne ke da ruwa ba mm. to ko wani daga cikin alhazai yana ɗaukar ruwa tare da shi don ya je suna sayar da juna suna abin ga don shi aka kira wannan ranar ranar shayarwa mm. to ranar tarwiyar da ake waɗi mana ranar shayar da ruwa kenan mm. saboda haka a wannan ranar alhaji sai ku tashi daga masaukin naku sai ku nufi zuwa mina to idan allah ya kawo ku mina ya zama to kuma kana cikin talbiya daga tsoka wannan niyya kawai ba yau shikenan zaka dau niyya wanda zaka samu zamu bayani sa cikin kurakuran ranar tarwiya mm. in Allah ya sware da ya zama to kana cikin talbiya kana cikin labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika har zuwa ƙarshen idan kun zo Amina anan za ku yi sallar a zuhur ku yi sallar la'asar ku yi sallar magariba ku yi sallar isha'i ku yi sallar asuba duk wa'annan sallolin za ku yi su Amina sallolin kuma za ku yi su ne kasar wa'anda ake kasarun su kenan bi ma'ana sallolin da ake suke raka'a hudu za ku da su raka'a biyu su ne a zuhur da la'asar da isha sannan kowane sallah daga cikin sallolin za a sallace shi a lokacin sallah idan a zuhur ta yi a kira sallah a yi sallah a zuhur raka a biyu la'asar ma haka idan ta yi a kira sallah a yi sallah a la'asar raka a biyu magariba idan ta yi a kira sallah a yi sallah magariba da magariba da raka uku mm. isha'i a yi sallah raka a biyu lokacin sallah isha'i asuba shi kuma a yi sallah raka'a biyu yadda ake sallar asuba to wa'annan abubuwan su ne ake a ranar takwas kenan yanzu bayan sahiya ta waye lokacin sai tahiya ina zuwa arafa arafa hmm. shine yawmul hajjil akbar kenan to kafin zuwa yawmul arafa akwai wasu kurakuran da wasu alhazai suke yi muna so mun bayani akan shi dangane da ranar takwas din nan hmm. mun ce ana wanka to wasu alhazai suna bari wanka da ganga sai ga mutum kawai ya tashi ya sa ihramin shi ba tare da yayi wanka ba to suna ce ta banzu Allah sallallahu alaihi sallam a wannan rana ta takwas ya zamanto alhaji yayi wanka irin wankan da yake yi na doka ihrami irin wankan jaraba na niyyar cewa zai doki ihrami yayi wanka daga cikin kurakuran da ake kuma wasu za ka gani malam hamza ihramin suna doka cewa ai rana takwas nan ba a sanya ihrami sai masallacin harami sai ga su bar masaukin su. sai su eh. kai masallaci harami su canza ka su sa ihrami sannan su zo masabki mm. sai suna ɗauka ce ai ranar takwas in na wurin ɗauka harama shine masallacin makka to wannan kuskure ne daga ɗakin da kake da masaukin da kake nan ne zaka yi wanka ka sanya ihramin ka ka ɗauki niyya labbaik allahumma hajjin kenan ka fara talbiya kenan kuskure ne wanda wasu ke ɗauka cewa sai ka zo masallacin harami ka ɗauki niyya sannan ka koma masarki ko daga can ka shige amina daga cikin kurakuran da ake zaga wasu suna ɗauka cewa wannan ihramin da ya sa ya yi umara da shi bai halatta ya sanya shi ya ci gaba da ayyukan hajji da shi ba mun ce ya kare umara ba da kayan wannan ihrami wani sai ga ya yadda wannan ihrami domin ɗaukar cewa ai wannan ihrami bai halatta ya sa shi ba a ranar hajji kenan ranar mm. takwas mm. to wannan kuskure ne ya halitta wannan ihrami da kai umara da shi da ka kare umara ka wanki ka ajiye sai lokacin ranar takwas idan ya zo lokacin sai ka sanya ihramin ka kenan kuskure ne wasu ke ɗauka ta ai ihramin da kai umara da shi ai bai kamata ka sanya shi rana haji inda da tsabta shi da komai to kaga shine shine ya halitta ka sanya shi don muna tunatarwa domin wanga duk wasu kwarakwarai da wasu tunda wasu mafi yawanci alhaji sun san da cewa ya halitta amma akwai ɗaiɗaiku daga cikin wasu suna ɗauka cewa bai halitta ba <clears throat> tunda kai da shi wancan ka dauki wani ayyuka dauki tunda wancan wani aiki ne daban na umara shi kuma wanga wani aiki ne daban saboda haka suna dauka cewa bai halitta ka sanya wannan ihrami wannan kuskure ne mm. daga cikin kurakurai shine barin talbiya kamar da muka bayani dazu mm. za ga wasu bayan sun ce labbaik Allahumma hajjan inna kawai sun kama bakin su da shiru ko hira su manta cewa eh, akwai talbiyan da ya kamata su yi to alhaji da lokacin da ka dauki niyyar ihramin tun lokacin umaran nan da ka ta yin talbiya to haka yanzu kuma ranar da ka fara raunin takwas ina in ka fara talbiya ba za ka yanke sai ranar sallah bayan kafin kai jiha saboda haka kuskure ne da kai ga wasu daga cikin alhazai bayan ya dauki niyya sai gani ya bar talbiya ya sa ni ihrami kawai shike na shiga mota shu ko ana hira ya manta cewa akwai talbiya kan shi bal sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaman to kana yawaita yin talbiyan nan daga cikin kurakuran da ake yi kuma wasu ke shine barin zuwa mina ranar takwas ba sa zuwa mina yana makka yana makka ko ka gani zai zauna makka sai lokacin tara ya yi ko da daren tara lokacin arfa kenan ya ta inji laraba mu ba sharatan nan ta ce ya kama hanya ta yi arafa bai ta mina ba to wannan kuskure sabanin sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya je mina daga mina ya je arafa daga arafa da sauran ayyuka saboda haka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zaman to ya tahi a ina ya zama to ya taimina wanda bai taimina ba a rana ba za mu ce babu hajjin shi a akwai ka akan shi amma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata a kula da shi wanda wasu suke bari kenan kamar dai sun barta wasu da suke ɗauka kamar alhaji arafa take kuma ne aiwa mm. sai suke to ai minan nan ba dole bane saboda ko ka bar minan mina baya daga cikin ba wani abu ya hana su ba zuwa mina aiwa kawai dai ganin dama ya ce kawai shi daga nan daga nan makka kawai shi kenan shi zai arafa zai ta shi ba zai ta haya wannan ka kurakurai da wasu ke aikata daga ciki kuma akwai barin yin kasarun salloli a mina wani kuma ya zo mina sun zo mina amma matsala ba su kasarun salloli hmm. suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hozo anni manasikakum kun mun je ne don mu yi koyi da manzon Allah don mu samu falar da Allah subhanahu ta'ala da aitana da ambaye to yin koyi da manzon Allah yana wajabta ma alhaji yin kasaru sallah sallolin nan da zai amina shine sallah a zuhur da la'asar da isha'i bi mana yi suraka a guda biyu biyu to wasu sai gani da gangan sai za su ce su kawai a zuhur za su bara su yi aiwa menene in bai yi wannan hudun ba aiwa kamar wani rauni ne eh, zai ce kawai kamar wani rauni ne ce ani ina da karfi na eh. maimakon in zo in yi raka a guda biyu ni a zuhur zai yi raka hudu ko ce la'asar in kuma raka hudu zan yi su ba zan ce in ce na rage akwai ƙarfi gari mun zo ne dan ibada hmm. sai ne zo ce kai mun zo ibada ne kawai mu zan ce a rage a sallar nan ba zan to wannan kuskure ne kuma sabanin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka daga cikin kurakuran kuma wani za ga yayi kasar me matsalar shi sai yayi jami'in salloli me jami'in salloli hmm, sai ya hada a zuhur da la'asar lokaci guda hmm, ya hada magariba da isha'i lokaci guda in ma ya zamanto ya yi sallar a zuhur da la'asar lokacin a zuhur ko ya yi su lokacin la'asar ko ya yi magariba da isha'i lokacin magariba ko ya yi su lokacin isha'i ta wannan kuskure ne a mina ramina ba a haɗa salloli inna ma ana ya rage suna ana kasaru ne wani sallah na sallatan shi a lokacin shi ba za a yi jami'in salloli a haɗa salloli a rana mina ba ranar takwas kenan to wani ga a takaici su ne wasu daga cikin kurakuran da wasu mahajjata suke aikata a ranar takwas inda kenan a wannan rana na takwas alhaji bayan ka yi sallah a zuhur da la'asar da magariba da isha'i da asuba to lokacin nan za ka zauna bayan sallah asuba ka yi ta azkar inda ake yi bayan sallah asuba da addu'o'i idan kana da bukatoci ka yi ta addu'o'in da za ka yi ta yi da kuma ko ka yi ta talbiya mm. za ka yi ta wannan abun sai lokacin da rana zai fito idan rana fito lokacin nan sai ka ɗauki harami da niyya zuwa ina zuwa arafa kenan yanzu mun zo bayani akan rana mai daraja rana mai mahimmanci rana wanda ya zamanto shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan aikin hajji shine wannan rana rana yace alhajju arafa kenan yana da kyau alhaji bayan rana ya fito a wannan rana sai ku hau mota ko a kasa za ka ko a sai to dai ka bar mina lokacin da rana zai fito zai fito mm. bayan rana fito shikenan ka kama hanyar zuwa a arafa mm. to idan kun zo arafa za mu yi bayani yadda za ka mikir suna za ku aikata a cikin arafa kenan mm, kamar da muka bayani da kamata mutum aiwa tunda mu yi eh. bayani akan tamina ga abubuwan da ka yi kaza to arafa kuma idan kun zo arafa kun kai masabki kun sabka to alhaji za ka zamanto za ka yi haɗa sallar la'asar da eh, zuhur da la'asar hmm. wanda muka yi bayani cewa can ba a yin su a mina eh, amma arafa ana iya haɗa su za ka haɗa a zuhur da la'asar ka yi sallah su lokacin kuma idan kuna da limami su ma kasar ko su ma kasar an ke su raka a biyu a kiran sallah guda da ikama guda biyu a kira sallah idan an kira sallah ayi ikama ayi a zuhur raka a biyu a sallame hmm. a tashi ayi ikama ayi la'asar raka a biyu a sallame hmm. in ta riske ka ga azhar hmm. aiwa sai kai azhar da la'asar sai kai azhar da la'asar in kuma la'asar ta samu mutum yayi azhar da la'asar. aiwa yayi azhar da la'asar tabbata cewa dai yayi su ne yana cikin arfa kuma me suna kuma ya haɗi ya haɗi su ne kuma sannan idan kuna da limamin kuma limamin zai iya muku hudu ba limamin zai zama zai yi hudu ba da sauransu to eh, kamar yankin ku da wannan yankin da kuke idan eh, kuma kana iya kaiwa can arfa tana da girma aiwa mm. idan kana iya kaiwa can inda limami babba yake na masallaci namira eh. mutum zai iya je za mu bayani kuma cin wai dole ne sai kowa ya tashi ya tayi wannan masallacin ya yi sallah mm. ko kana iya kai sallah masaukin da aka aje muku na alhazi da zuwa hawan dutse da zuwa hawan dutse da sauransu duk za mu bayani to malam hamza hakikanin ranar arfa shine yawmul hajjil akbar sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce ya ce alhajju arafa rana ce mai falala rana ce mai daraja rana ce mai kima rana ce wanda Allah subhanahu ta'ala ya darjanta ya kimanta kuma rana ce wanda Allah subhanahu ta'ala ya hihita shi akan wasu sauran ranu saboda haka daga cikin falalar ranar arfa ko mu ce arfan falalan shi shine zaman Allah subhanahu ta'ala ya sanya aikata aiki daga cikin wannan ini hmm. ya fi kowane aikin falala kuma ya fi kowane aiki soya ga Allah subhanahu ta'ala hmm. kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana yake ba wasu ini da Allah ya fi soyuwa da ka aikata ayyuka na alkhairi kamar rana goma nan na harkon zulhijja daga cikin goma nan harko kuma akwai rana arfa mm. kenan kaga ini ne da ya kamata mutum ya iya kokari wurin aikata ayyuka na lada ini ne da ya kamata mutum ya yi kokari mm. wurin fa'idantuwa da riban talwannin lokuta tun duka kwanar ne guda goma to cikin goma kuma akwai kwana ɗaya ini ɗaya kawai wanda nan da nan ne kafin bayan kun zo ma har a yi sallah sauransu zagani duk awuyin ba su da yawa to ya kamata mutum ya yi kokari ya ribanci wannan ini wurin yadda zai samu fa'idan wannan rana don ya samu wannan falalar da Allah subhanahu ta'ala zai yi mabayinsa wanda za mu faɗa daga cikin falalin kwanukan na Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da wannan rana domin Allah subhanahu ta'ala da ya ce mana wal fajr wa layalin ashir da wasu malama da ke tafsir suka ce abin da ake ne da layalin ashir ɗin wasu sun ce goman ƙarshen ramadan wasu sun ce abin ga goma harkun zulhijja to a kan cewa goma harkun zulhijja ne ka ga ranar arfa yana ciki mm-hmm. to duk abin da aka ce maka Allah ya rantse da shi ka san cewa lalle wannan abun babba ne abun ne mai daraja abun ne mai girma tunda Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da shi saboda haka kenan ranar ka arfa ranar arfa na rana ce mai daraja rana ce mai falala wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa daga ɗaya daga cikin wa'annan ini na kwana goma na harkun zulhijja mm-hmm. to wasu malama sun yi bayani akan cewa shin ranar arfa da ranar abin ga lailatul qadar kamar suka ce to shi lailatul ranakin shi hmm. lailatul qadar ya fi kowane ini eh, ya fi kowane dare eh lailatul qadar saboda shi dare shi cikin dare ya fi kowane dare albarka da falala hmm. wanda babu daren lailatul qadar hmm. shi kuma arfa inin arfa babu inin da ya fi shi falala saboda kaga rana ce mai falala rana ce wanda yake ya kamata mutum ya zama tari bace shi daga cikin falala tun daga wannan hitowar ranar har zuwa har zuwa faɗo wannan inin da ya duk wani ya duk wani ini falala kai lailatul qadr kuma shi kuma daga daren nan duk mm. wani daren daga faɗuwar rana har zuwa alfijiri mm. hatta matal fajr babu daren da yafi wannan daren falala to kinan kago su abubuwa bi ne wanda Allah subhanahu wataala duka yake ba bayan sannan saboda ribanta wannan lokuta dan a yafe musu zunubansu a cikin ranar arfa ne Allah subhanahu ta'ala ya sabkar da ayan nan wanda ke nuna cewa kusan hukumce hukumcen na addini sun cika da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wanda Umar ibn Khattab yake cewa ya san cewa wanga aya ya sabka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril ya sabkar da su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Juma'a manzo Allah yana tsayuwa a Arafa yana kaga wannan duk yana nuna cewa falalan wannan ini kenan mm-hmm. daga cikin falalan wannan ini ga wanda ya zamanto ba mahajjaci bane munzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumta wannan inin ranar arfa kenan ga wanda ba alhaji ba kamar wanda bai samu daman zuwa hajji ba sawa in kana gida ne ko kana garin makka ne duk inda kace dai kai ba alhaji bane mm, kai ne baka dauki harami ba ka dauki harami to mm. azumta wannan inin malam hamza munzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falalasa na sallallahu Allah subhanahu ta'ala ya gafarta zunubin shekara ɗaya da suka shige da kuma zunubin shekara ɗaya da za su zo idan kaga gaskiya wannan rana rana ce mai farko har ma wanda bai je hajji ba shi ma yana da rabo cikin wannan rana rabo a wannan rana saboda girma wannan rana girma da falalan shi kaga wanda ma baka je hajji mai to ka zaman to ka iya kokari wannan ranan arfa ka zaman to ka azumce shi dan Allah subhanahu wataala dan ka samu wannan falala malam zunubin zunubin ko na inyi da aka ce an gafarta mutum to bane ni shekara ɗaya da ya gabata amma an ce an guge maka shekarar da ta wuce da kuma mai zuwa shekarar za ta zo kaga kenan duk shekarun da kake yin wannan azumi ka gani malam to ka gani suna ta ana gogewa ana yi ta da fata Allah subhanahu ta'ala ya samu daga cikin waɗanda za a yi musu wannan falala daga cikin kwanuka ranar arfa shine Allah subhanahu ta'ala manzo Allah kamar yadda ya ya mana cewa babu ranar da Allah subhanahu ta'ala ya fa'inta wuyoyi daga wuta zuwa aljanna bi ma'ana Allah ya fi gafarta mu mutane mm. radda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani kan ce babu ranar da shedan ya fi jin haushin shi da juyayin shi da bakin ciki kamar wannan rana ta yadda yake ga Allah subhanahu ta'ala yake gafarta mutane yadda mala'iku suke ta sabka suna karban eh, eh, ibadan bayan Allah yadda kuma Allah yake ta yada afuwansa da rahamarsa da eh, gafaransa ga bayinsa da kaga rana ce mai falala wallahi rana ce mai daraja rana ce wanda ya kamata duk wanda ya zamanto Allah ya nuna mai wannan rana sawan alhaji kake ko wanda ba alhaji ba ya zamanto ko a gida kake kai iya kokari wurin bauta ma Allah da wurin azumta wannan rana idan ba alhaji kake ba hmm. da kuma yawaita ayyuka na alkhairi a cikin wannan rana domin ci wannan rana kaji Allah subhanahu ta'ala zai yi alfahari da bayinsa a wannan rana kaji Allah subhanahu ta'ala zai yi mala'iku alfahari da bayin nasa a wannan rana Allah subhanahu ta'ala zai ce ma mala'ikunsa wa'annan bayin Allah da suka zo me ya kasu a wurin sai mala'ikun su je sun zo ne ba don komai don neman afuwanka da gafaranka ko Allah subhanahu ta'ala yake ce musu ku ji yadda wa'anga bayu sun zo a wannan wurin ba don komai ba don saboda na gafarta musu don saboda na biya musu bukatunsu na kaza da kaza don saboda na yi musu afuwa sai ke ya ku mala'iku ku shaida duk wa'anda suka zo a wannan hilin na gafarta musu to kaga wannan falala ce wannan daraja ce wannan wani irin gara basa ce wanda Allah subhanahu ta'ala yake ba bayansa a wannan rana wanda ya kamata alhaji ya kokari ya ribanci wannan mm. bai kamata ya zamanto alhaji ya zamanto yana wasu abubuwan da ba su kamata a wannan rana wanda za su tafiyar mashi da ladan wannan ini ko mm. su zamanto za su zamanto dalilin ma da zai bata lokacin ba abin da ya samu a wurin mm. shi bai yi zunubi ba amma bai ribanci wannan ranan ba to kaga yana daga cikin abubuwan da za mu yi bayani a yanzu wasu daga cikin kurakuran da wasu mahajjatanmu suke aikatawa Eh, malam eh, lokacin da ana ga ya yi halinsa amma to ba matsala tun da lokaci abin ga lalle mm, ko a takaice dai ka da bayanin arafa to dangane da kurakuran lalle za mu bar su sai wani darasi na gaba za mu eh. bayani akan me yake suna lokacin kurakuran da alhazai suke mm. amma daga cikin abubuwan da ya kamata mu ribanta mm. shawara ga wanda suke masu hali masu iko ah, cikin alhazai a ranar arfa ya kamata duk wanda ya zamanto yana da wani hali da sauransu ya zama zamanto ya taimaka masu sauran masu rauni da suke tare ba dole sai ranar arfa ba hmm. abinda da sa nace ranar arfa tun da ranar arfa nan za ga duk ba inin da aka fi wahala cikin ayyukan hajji kamar ranar arfa nan zuwa muzdalifa da zuwa har ranar sallah hmm. inin nan dai za ga an gaji to wani za ga shi bawan Allah ya gaji abin hawa ko abin cima baya da shi to dama ce wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba wanda yake da hali mm. wasu alhazan da suke tare da ku a wurin mm. ya zama to ka je ka sai wani abinci abin sha ka zo ka raba musu bayan Allah suke idan ka lura za ga hukumar Saudiya ma Allah ya sa amin masu hali wanda suke da iko yin wannan sun suna jin amin su taimako yana da kyau eh, a taimaka ma yan uwa to malam za mu dakatar a nan sai Allah ya sake sada mu da alherin shi eh, cikin shiri na gaba yan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna jaddada mu gare ku yadda kuke bibiyan mu a cikin wannan shiri kuma eh, allah ya sa ai hajji lahiya eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko hajiya ai an zama aikin haji na so a yau ba gardama ku yi tambaya tun daga kunan ga maluma za su taimaka muku ayyukan